Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 16, 21 da 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yau Alhamis 23 ga watan Fabrairu na shekarar 2017. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makiri da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a daidai wannan lokaci. Da farko ga kanin labarai. Dakarun Iraki da ke samun tallafin sojojin Amurka sun kutsa cikin babban filin jiragen sama na Mosul. sabon shugaban somaliya ya zaɓi wani shugaban kamfanin mai a matsayin prime minister na ƙasar iran ta gudanar da taron nuna goyon baya da ta da kayar baya da falisdinawa ke yi a karin farko cikin shekaru shida a shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zaben najeriya ta inec za ta tura jami'anta sama da 700 jihar rivers don kammala zaben dan majalisar tarayya da na jiha a mazabar ece da ke jihar Bayan haka za ku ji rahoto a kan wani hari da wasu 'yan bindiga suka kai a kan jami'an tsaro a garin Tilwa da ke jihar Walam a jamhuriyar Nijar. Muna kuma ɗauke da shirin bango wanda Jummai Ali ta shirya za ta kuma kawo amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a. dakarun iraki da ke samun tallafin sojojin amurka sun kutsa cikin babban filin jirgin sama na musul wanda a baya can ya kasance wata tunga ta mayakan daesh ko isis a yau alhamis dakarun tsaro da suka hada da 'yan sannan tarayya da sojojin kai dauki cikin gaggawa da kuma zaratan sojoji masu yaƙi da ta'addanci suka kutsa cikin filin jirgin da kuma wani sansanin soja da ke kusa kamfanin dillancin labaran reuters ya ce gidan talabijin na iraki ya ba da sanarwar cewa zaratan sojojin da kuma 'yan sandan tarayya sun kwace dukkan filin jirgin saman na mosul suna riƙe da shi farmaki da aka kai a yau alhamis a kan filin jirgin da kuma wannan sansanin soja waɗanda suka yi kan iyakar ɓangaren kudancin mosul wani ɓangare ne na wani gagarumin farmaki da aka kaddama a ranar wato lahadin da ta shige da nufin fatattakar mayakan da ish daga ɓangaren yammacin mosul a watan da ya shige sojojin iraki sun kwato bangaren gabashin birnin na musul daga 'yan da'ish waɗanda tun shekarar 2014 suka kama suke rike da shi sabon shugaban somaliya ya zaɓi wani shugaban kamfanin mai kuma tsohon daraktan wata ƙungiyar agaji a matsayin sabon firayim minista na ƙasar. An ɗora ma Hassan Ali Khairi alhakin ƙarfafa gwamnatin tarayya ta Somalia tare da maido da kwanciyar hankali a wannan ƙasa da ke fama da farmakin 'yan kishin Islama da kuma rashin ruwan sama. A yau Alhamis, shugaba Muhammad Abdullahi Farmajo ya bayyana naɗin a shafinsa na Twitter. Mr. Kaira ya shafa shekaru biyu da rabi da suka shige yana rike da mukamin darakta mai kula da kamfanin man ƙasar Birtaniya mai suna Soma Oil and Gas. daga shekarar 2011 zuwa shekarar 2014 kuma shine darakta mai kula da yankin gabashin afirka na hukumar kula da 'yan gudun hijira ta kasar norway a shekarar 2013 gwamnatin somalia ta damƙawa kaira aikin binciko man fetur da gas a cikin tekun gabar somaliya kai da mai shekaru sama da arba'in sabon shiga ne a harkokin siyasar Somaliya, amma waɗanda suka san shi sun yaba da iya maganarsa, suka kuma ce yana da dangantaka mai kyau da shugabannin yankunan ƙasar Somaliya. Wayannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. iran ta gudanar da taron nuna goyon baya na tada kayar bayan da falasɗinawa ke yi a karin farko cikin shekaru shida taron da ta ce ya samu halartar wakilai daga kasashe 80 abinda ke nuna ƙarin tasirin ƙasar a fagen siyasar duniya jiya laraba aka kammala taron na shida na tsawon kwanaki biyu kan nuna goyon baya da ga intifadan na falasɗinawa a tehran babban birnin iran a inda shugaban kasar ya yi alkawarin bayar da ƙarin taimako ga falasɗinawa da ke yaƙar mamayar isra'ila iran ta jima tana bayar da goyon baya na kuɗi da soja ga 'yan gwagwarmayan falasɗinawa kafofin yada labarai na iran sun ambaci shugaba hassan rahuni hassan ruhani wato yana faɗin cewa al'ummar iran sun sadaukar da kai da dukiya sosai a baya don goyon bayan falasdinawa da wato yin adawa da isra'ila amma kuma za su ci gaba da wannan ƙudiri na tallafa musu kafofin labarai na iran suka ce shugaba ruhani ya yi wannan furici ne a lokacin da yake ganawa a gefen taron da, shugaban majalisa ta ƙasa ta palestino da ake kira salim al-zanun wakilin majalisar ɗinkin duniya na musamman a siriya ya gana da tawagar gwamnatin siriya a yau alhamis a birnin geneva a yayin da yake kaddamar da sabon shirin kawo ƙarshen yakin basasa na ƙasar na tsawon shekaru shida akwai kuma shirin ganawa da mr stefan da mistura wadda zai yi da wakilin 'yan adawa a yau alhamis wani guda bayan da ya ce bai ga wata alama da ta nuna za a cimma nasarar warware rikicin ba amma yanayin siyasa na wannan lokacin na nuna yiwuwar samun zaman lafiya. Bangarorin masu yaƙi da juna na Siriya sun gana da juna a birnin Geneva kimanin watanni tara a baya. An watse dutse a hannun riga a wancan tattaunawar dalilin keta yarjejeniyar tsagaita wutar da aka kulla. Mr. Stefan ya amince cewa nasarar sake koma ga tattaunawar da bata yi tasiri ba a baya za ta ta'allaka ne ga hada kan bangarorin wajen kiyaye yarjejeniyar tsagaita wuta ta yanzu. Ya ce Rasha da ta tsara yarjejeniyar tare da Turkiyya a Astana babban birnin Kazakhstan. Tana amfani da karfin fada a ji da take da shi wurin ganin an yi aiki da shirin tsagaita wuta. Mr. Stefan ya kara da cewa ya yi kira ga sauran kasashen da suke da tasirin fada a ji a gun 'yan adawar da su gargade su su yi aiki da shirin tsagaita wutar kuma su daina takalar wancan bangaren. Wani hari da aka kai a yau Alhamis a gabashin Pakistan ya kashe akalla mutane takwas kuma ya jikata wasu mutane ishirin Fashewar ta faru ne a wata kasuwar masu hannu da shuni cikin birnin Lahore. Jami'ai sun ce ba a gano dalilin fashewar nan da nan ba. fashewar ta faru ne wuni guda bayan pakistan ta kaddamar da ayyukan soji a fadin kasar a karin farko don kawar da barazanar ayyukan ta'adda pakistan ta samu karuwan hare-haren harin kunar bakin wake da na 'yan bindiga cikin wannan lokaci wanda suka kashe akalla mutane 130 a 'yan makonni da suka wuce. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yayin da ake shirye-shiryen kammala zaben dan majalisar tarayya da na jiha a mazabar Ece na jihar Rivers, hukumar zaben Najeriya za ta tura jami'anta don tabbatar da an yi zaben lami lafiya. Ga rahoton da Nasiru Adamu El ya turo mana daga birnin tarayya Abuja. Hukumar zaben Najeriya INEC za ta tura jami'ai 753 don kammala zaben mazaɓar ɗan majalisar tarayya da na jiya mazaɓar Ece da ke jihar Rivers. Zaben dai da za a gudanar ranar Asabar ɗin mai zuwa 25 ga watan nan na Fabrairu zai zama mai muhimmanci da ɗaukar matakan tsaro don nan ne mazaɓar ƙarshe da ta gagari gudanar da zaɓe a jihar ta Rivers. Rivers zai na zama jihar da akan samu zubar da jini a lokacin zaɓe, inda kowa zaben watannin baya a kashe DSP Alkali Muhammad da datse kansa. Hakanan an kashe jami'in da ke rufa masa baya wanda daga bisani aka gano inda aka binne gawarsa wannan zaben dai ya sanya rundunar 'yan sandan najeriya damkewa da korar shida daga ma'aikatanta da ke tawagar gwamna nelson wike da aka samu da harba bindiga da hakan yi hargiza wata cibiyar zaɓe nick dazan shine daraktan hulɗa da jama'a na hukumar zamanin naɗi ya shuɗe kuma abin da muke so kenan a fahimta kuma za mu ci gaba da mu tabbatar da cewar mun sami ganawansu mu ba za mu saduda ba abin takaicin shine har wayewa a wannan zamani na wayewa ana irin wannan saboda kawai mutane suna so su ci burinsu na su samu ofis to ni abin takaicin kenan kuma muna kokari dai mutane su fahimci cewar wannan abu ba zai yiwu ba a ce za a ci gaba haka matashin dan siyasa garba muhammad ya nuna damuwa ga yadda a siyasar najeriya har yanzu wasu matasa ke zama zuga zugin izawudar fitinar siyasa alhali ba wata gajiyar da suke samu a ƙarshe. A ra'ayi matashin sai matasa sun gyaru kafin samun zaɓe mafi inganci. Za ka iya kashe kanka akan wani dan siyasa in mai gidanka ne in kana ga in ya samu za ka samu amma kuma kar hankali ya dinga gushewa. Ka dubi wannan abun zai iya affecting naka wannan kujeran da mai gidan naka yake kai yau gobe wata ila kai ne za ka zo ka nema tarihi kuma zai maimaita kansa za a tina maka lokaci kaza ka ci mutuncin wani ka bata abu kaza na gwamnati yau ka zo kana neman alfarma na siyasa kaga ka bata future naka. Babban zaben da ke gaban hukumar zaben a gaba shine na jihar ikiti da ke kudu maso yammacin Najeriya. Najeriya wacce ke karkashin shugaban gwamnonin PDP Ayo Fayoshe da ke hasashen jam'iyyarsa ta PDP ce za ta samu nasara. Wata kungiyar fararen hula ja ta Ikiti na alwashin haɗa kan PDP da APC don samun ɗan takara da zai samu karɓuwa a kowane ɓangare. Hukumar zaben dai ta bayyana cewa kasafin kuɗin 2017 ta tsara kashe naira biliyan 45 ne. Da yake magana a taro da kwamitin zaɓe na majalisar dattawa, shugaban hukumar zaben Farfesa Mahmud Yakubu ya ce hukumar za ta yi amfani da naira biliyan 20 da miliyan 900 ga biyan albashin ma'aikata. Naira biliyan biyu ko da miliyan 500 ga lamuran yau da kullum sai naira biliyan goma sha tara da miliyan ɗari 100 ga lamuran zaɓe naira biliyan biyu da miliyan ɗari uku ga biyan manyan ayyuka shugaban kwamitin zaɓe sanata ali indumi ya yaba hukumar da gudanar da zaɓe mai inganci a dubu 2015 da kira ga samun wanda ya fi shi inganci a 2019 nasura da kaya murar amurka daga abuja najeriya A jamhuriyar Nijar rahotanni daga ƙauyen Tulwa da ke jihar Walam a yankin Tilaberi na cewa wani harin da aka kai kan jami'an tsaron ƙasar ya yi sanadiyar rasuwar wasu daga cikinsu, yayin da hukumomi suka ce suna ci gaba da bincike domin gano zahirin barnar da harin ya haddasa. Wakilin sashen Hausa, Sulaiman Muna Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. bayanan da ke fitowa can da nan na cewa wasu 'yan bindigar da ake kyautata zaton sun fito daga kasar mali ne suka kai wannan hari a kan jami'an tsaro a wani wurin da ke a nisan kilomita goma sha biyar da ƙauyen tilwa na jihar walam yankin tilaberi mai makwabtaka da kasar mali sannan bayanan sun kara da cewa jami'an tsaro kimanin goma sha ɗaya ne suka hallaka sannan maharan sun ƙone motoci hudu kafin su arce da motoci bakwai sai dai da yake mana ƙarin bayani ta waya dan majalisar dokokin ƙasa daga yankin walam honorable karimu burema ya bayyana cewa yawan waɗanda aka kashen bai kai haka ba kamar lokacin sallah zaman jiya da su masu ce sun ka kawo mishi hari sun ka kashe mutum hudu mutum goma sha uku ya yi rauni mutum ashirin ya bace sun ka tare da mota shida sun ka kone mota hudu wannan takan nan wanda suna yi harin nan kullum su daina ba wani ba akwai ni magi akwai ni nizar duk wurin gudana su yanzu mutanen garin nan sun samu wurin da suna alagare suna cikin tashin hankali kenan suna cikin damuwa suna cikin tashin hankali abin ya faru kusa gare su wannan dan ta ta'adda ba barayi na ba ko ba su kai gare ka ba ana yi gajira ko wata majiyar hukumomin Nijar ta tabbatar da kwaruwar wannan al'amari yayin da a ma'aikatar tsaron kasar aka bayyana min cewa ana ci gaba da tattara bayanai idan aka gama za a yi manema labarai ƙarin haske tuni dai 'yan kasar ta nijar suka fara korafi a kan halin taɓarɓarewar tsaron da aka shiga a kan iyakar nijar da kasar mali dambaji son allah shine shugaban kungiyar kare hakkin jama'a ta kaded kai babu wani zuwa sai gona waɗannan sojan da sun kazo na ture su hita su ba mu kasanmu shi ɗaya na maganin abubuwan da faruwa tun da ai sansanin sansanin sojan in ka tai na ƙasashen waje akwai inda ma ko su ba su da hanyar da za su shiga wuri cikin kasanmu ka cikin ƙasar ka ana kama ba shi saka ya ce ma gidan da ya shi ka ba shi shi zamna wai sai ya ka tambaye shi izini ko ko ka tambaye shi izini sai ya rena ka shiga ko a ranar 8 ga watan Nuwamban 2016 ma wani harin da aka kai a ƙauyen Bani Bango a jihar Walam ya hallaka jami'an tsaron Nijar biyu saboda haka Alhaji Salisa Amadu ke ganin ya kamata gwamnatin Nijar ta hamzarta ɗaukar kwararan matakai Allah sa ko gwamnatin mu Allah ba ta ƙarfin gwiwar da za ta kamo annan mutanen a yau yakin nan kasu sha kal Allah ba su dabarar da za su zo kullum suna zawa su mai da mu kamar wani abu haushin bubu kan Fatima in an tabo da wani abu a zo a huce akan mu yau duk kowa da ɗan kasa da yau in yi wani abin yana bakin ciki Malam Bello Usman wani makiyayi da ke karkarar Abala Filinge wanda kuma yan takife suka taɓa sarewa hannunsa na hagun, na cewa kasa abu in ta daɗe mutum bai samu bakin ziren shi in ba ya koma abin da ya sa an ka fara shi kuma wannan abu ta daɗe ta yi shekara ashirin yanzu ba mutum duk zai gane shi in ba sai wadda ga rubutawa kawai kaga hannu na hita ciki tun shekaran da sojoji sun ka lume sun ka mutu tun shekara an kai attack dina na duk babu ko guda ni dai ni hita ni ku kaga na dibo ga duk karsa suna har yanzu akwai saura kaga da mu an ka fara wannan bala'i kaga abu har ya kai ga zamanin tsaro wannan hari da aka kai a daidai lokacin da jami'an tsaro ke sallar azahar a ƙauyen tilwa ya wakana ne a wani lokacin da rahotanni ke cewa wani fada na tsakanin manoma da makiyaya a ƙauyen shatimari da ke yankin difa ya haifar da mutuwar mutane biyu a jiya laraba ko da yake ya zuwa yanzu hukumomi ba su tabbatar da faruwar wannan tashin hankali ba sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger A gaida Sulaiman mana barma har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka nan birnin Washington DC. Agogonmu na cewa karfe goma da minti goma sha biyar. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Masu sauraron sai bango ya tsage Assalamu alaikum. Jummai alli ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Malam Isa Gusau mai baiwa gwamnan jihar Borno Alhaji Kashin Shatima shawara akan kafofin yada labarai zai ci gaba da kokarin amsa tambayoyin da aka yi masa. Wa alaikum salam. suna na Garba Yunus. To Malam Garba muna jin ka. Yawa. Ainihin bayanin da mai bawa gwamna shawara ya yi bayani mun dan gisa. amma tambayan da nake so in masa shine ai ita jihar borno tana da faɗi sannan kuma duk abubuwan da ya ambata na samar da aiki na kawo jama'a sauki gaba ɗaya sun yi centralizing shi ne a cikin maiduguri tambaya na shine su ah. annan ƙananan hukumomi wadda ba sa cikin maiduguri su matasan wajen da talakawan da suke wajen su kuma menene aka musu na samar da sauƙin rayuwa to ka gama tambayar ka eh na gama <laughs> to Malam Isa gare ka. Na farko yau a jihar Borno muna da 'yan gudun hijira kimanin miliyan biyu. A cikin 'yan gudun hijiran nan kimani miliyan biyu, miliyan ɗaya da dubu dari bakwai duk suna mai dubu ne. a cikin wa ma'ana a maiduguri muna da wato wuraren yan gudun hijira guda goma sha bakwai a wurin su gaba ɗaya akwai yan gudun hijira dubu ɗari biyu da hamsin da takwas sannan a cikin garuruwa wato ma'ana ba a cikin idb towns ba a maiduguri da jere da kwanduga akwai yan gudun hijira kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da da uku to duk wayannan yan gudun hijiran babu local government daya daga cikin jihar borno wanda ba sa cikin gudun hijirar nan duk wannan kokarin da ake yi kamar yadda yake faɗi kamar akwai ayyuka da yawa a maiduguri ma'ana ayyukan da ake zai shafi zai shafi na yan gudun hijira kuma wanda duk sun fito daga local government din kenan wannan shine na farko sannan na biyu maganar da muke yanzu akwai kwamiti guda hudu daban-daban akwai kwamiti na gyara makarantun primary akwai kwamiti na gyara makarantar sakandare akwai kwamiti na gyara asibitoci akwai kwamiti na gyara hanyoyi dukka kwamiti ne akan sauran borno maganan da muke yi yanzu shine tambaya ya bincika ya yi kokari ya gano asibiti akwai akwai cocina ma na kananan na sadan duk ana nan ana gyara su saboda a tabbatar da adalci tsakanin musulunci da da da yan eh, uwanmu na addinin krista kwamiti din gwamna ya tura su ya ce bai ma son su dawo mai duguri sai sun gama aikin kwamitoci guda hudu ana na kuma karya suna cewa a tsakanin shekara ta dubu biyu da goma sha uku zuwa shekara ta dubu biyu da goma sha hudu lokacin da kananan hukumomi guda ashirin boko haram suka kwace su ba inda gwamnati take iya aiki ta sai sauran borno idan shi da yake magana zai koma ya duba hawan gwamna kasim shatima kamar shekara ta dubu da goma sha biyu zuwa sha hudu ina ne gwamnan ya fi fuskanta a wurin aiki duk asibitocin da aka gyara lokacin da aka gyara gwamnan ya je kaddamar da su aka sa duk sauran borno da kwaya kusar da biyu duk asibitoci saboda a lokacin ƙananan hukumomi guda 27 ke kamfen ɗin gwamna ma da zai yi na na zaɓe ai babu local government da ya in ba sa dan ba saboda haka a lokacin da babu zaman lafiya a wayannan wurare gaba ɗaya ayyukan gwamnati a sanan borno aka dinga yi eh, amma duk da haka kamar yadda na faɗa akwai kamici hudu akwai akwai akan gyara asibitoci akwai na gyara kananan eh, na gyara primary schools akwai na gyara secondary akwai na gyara hanyoyi suna nan a biyu suna aiki ban tare ka ba ka san eh, da farko da eh, kai bayani akan cewa 'yan gudun hijira sun fito daga dukkan waɗannan ƙananan hukumomi shi abin da yake faɗi ban san ko ka fahimci yana faɗi akan cewa duk ayyukan da kace za a bayar ɗin kamar a nan cikin Borno ne to kuna nufin cewa 'yan gudun hijira nan da suke Borno ba za su koma ƙauyukansu ba shi yana ganin kamar cewa ai saboda saboda shirin komawarsu ne yasa ake aiki ajiya yanzu haka da nake miki magana ana nan ana aiki a Chibok ana gyara asibitin Chibok ana gyara sakatariya na Chibok ana aiki a Dambuwa ana aiki a Goza in kika je Goza sai ga ayyukan da ake a Goza abin da ba ki mamaki gyara gidaje ake har gidajen mutanen da za su zauna ake gyarawa a Goza saboda kowane bangaro na jihar borno suna da bukatu ba zai kuma gwamnati kowa ya san a irin masifun da suka samu suka samu jihar borno inda ni ina jin daɗi da naga wani yana kwatanta jihar borno da kwankwaso yana kwatanta kati sistema da kwankwaso wani ma ya kwatanta shi da faso na nace ni a wuri na wannan abin farin ciki ne a ce ma har ana kwatanta shi duk da wannan masifan da suka samu jihar borno a ce har ana kwatanta kafin shatima da kwankwaso wannan ya nuna cewa yana aiki ne inda ba aiki aiki lauda ba za saboda haka mu abin farin ciki ne a wurin mu ayyuka cikin adalci ana nan ana yin su a jihar borno ana nan ana yin su a central borno kwanan ne aka bada aka bada kuɗi biliyan ɗaya a je a fara gyara gidajen mutane a adamasak akwai ƙananan hukumomi da yawa a northern borno wanda su ne ya kamata su fito su korafa su ce ba fara musu ayyuka ba amma kowa ya sani dama bukatar mu shine a bude hanya duk aikin da muke hajjiya ba ma yin ta sai mun samu umarnin sojoji saboda kin gani abin da ya faru a kala balge kwanaki inda idp kan ma sojoji cikin kuskure suka harbo wato bom ya fada musu duk inda za mu je mu yi aiki sai mun zauna sai mun tantance da jami'an tsaro mun tabbatar da cewa ba sa yin wani shawagi a wurin ba sa yin wani yakin su a wurin sannan mu shiga mutum fara aiki ba wai kai tsaye muke muke zuwa mu fara aiki ba to a takaice dai ko ina ba a bari ba to malami na gaba ko ina ba a bari malami na gaba eh, matso kai tambaya ko kuna ji na ana assalamu alaikum wa alaikum salam sunana alhaji to tambaya na zan yi wa shi mai ba mai girma gwamnati shawara akan ba da abin labarai Eh, muna jin ka yana jin ka to gwamnati ne ta ta tanada ne a kan biyan libra na local government yau tsohon shekara ɗaya har shekara biyar na'am to ka gama tambaya ko kana da wata kuma kuma na ji a kwanan nan aka biya su na shi na kananan hukumomin me ya ba ba biya su ba kuma kudin nasu ne shi ne ya hana To Alhaji Yusuf kana da wata tambaya ko ka gama? Ai tambayar naka. Domin eh, idan za ka iya tunawa bai wuce sati ɗaya ba da shi shugaban ma'aikata na jihar Borno da Yakubu Bukar Head of Service da zai je da zai je ya ainihin magana da 'yan jaridu a kan biyan nan idan za ka iya tunawa kila in ka kalli talabijin ka gan shi tare da shugaban ƙananan hukumomi na jihar Borno wato Honorable Usman Zanna. to abin da zai sa kaga har shi kaga kwamishina na kananan hukumomi ya je da shugaban ma'aikata sun je suna bayani wannan ya nuna maka cewa dole abin ya shafi kananan hukumomi ne na farko leave grant ɗin da aka yi a approving ba yadda za a yi na local government ya zama har da shi zai je a je a yi jawabi idan har bai shafi kananan hukumomi ba wannan libran da aka yi approving an yi approving kuɗi kimanin biliyan uku aka biya a biya libran da gratuity da pension kuma ya shafi kananan hukumomi ma'aikata na ƙananan hukumomi da ma'aikata na ainihin jiha sai dai ta iya yiwuwa ba a gama biya ba domin har yanzu ana kan biya mai yiwuwa kai idan ka kasance cikin wanda ya kamata a biya kila ba a riga an biya ka ba idan kana so bayan mun gama za ka iya eh, gidan rediyo nan za su iya baka namba na ka kira ni in haɗa ka da wanda suke biya idan har ya kamata a biya ka ba a biya ka ba sai su duba inda matsala in kai kana da matsala ne mai yiwu akwai abin da baka tantance ba sai ka tantance sai a biya ka amma libra da aka yi a approving ya shafi ma'aikata na ƙananan hukumomi da na jiha. to sai kuma makon gobe idan allah ya kai mu za mu gabatar da wani shirin a halin yanzu kuwa jimmai alli ce ke fatar a huta lafiya madalla a gaida jimmai ali yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel to bari mu fara da saƙon mai dubu zakarau jihar yobe wanda ya ce VOA Hausa don Allah ku miƙa min wannan saƙon nawa zuwa mai girma gwamnan jihar mu ta Yobe Alhaji Ibrahim Gaidam. Mu 'yan Kanamma muna roƙonsa cewa ya gaggauta ya gyara mana babban asibitinmu na Kanamma. Gaskiya muna shan wahala. Assalamu alaikum sashen Hausa na VOA. Hakika muna samun ƙwarin gwiwa da muka ji hirar gwamnan Kano Ganduje da shugaba Buhari ta waya. Muna ƙara addu'a Allah ya ƙara wa shugaban ƙasa lafiya ya sa sauran jihohi su ma su yi koyi da jihar Kano wajen yi wa shugaba buhari addu'a samun lafiya wannan sako ya fito ne daga alhaji mele yusufari jihar yobe salam sashen hausa don allah ku bamu dama mitin da allah wade da bakin halin da wasu daga cikin al'ummar ƙasar afirka ta kudu suke dauka na kyamar baki wanda har an waye gari suna kisa da wawurar dukiyar bakin wannan sako ya fito ne daga abdulmalik sa'idu mai biredi tashar bagu gusau da abdullahi mai kemis ɗorawa gusau tabbas jin muryar shugaban muhammadu buhari ta wayar tarho a daidai lokacin da al'ummomin jihar kano ke gudanar mashi da addu'o'in samun sauki daga allah tabbas magana za ta kwantar da hankulan 'yan najeriya wannan sako ya fito ne daga 'yan baban yusra gusau jihar zamfara a tarayyar najeriya shugabannin afirka ku yi ma al'ummar ku adalci domin ganin an sami zaman lafiya a kasashen afirka wannan sako ya fito ne daga safarawa hakili zamanin almajira malumfashi da maryam alhaji zubairu ka saure sai kuma sakon bello ishaku birnin fulani jihar gombe wanda ya ce assalamu alaikum ya hausa muna fatan kasashen duniya za su amsa kiran gaggawa da babban sakataren majalisar ɗinkin duniya wato antonio guterres ya yi na cewa su ba da gudunmawar biliyan hudu da rabi domin tallafawa kasashen da suke fuskantar barazanar aukawa cikin bala'in yunwa To Madalla a gaida Mahmud Lalo yanzu kuma ga takaitattun labaran duniya. dakarun iraki da ke samun tallafin sojojin amurka sun kutsa cikin babban filin jiragen saman mosul wanda a baya ya kasance wata tunga ta mayakan da'ish ko kuma isis a yau alhamis dakarun tsaro waɗanda suka hada da 'yan sandan tarayya da sojojin kai ɗauki cikin gaggawa da kuma zaratan sojoji masu yaƙi da ta'addanci suka kusa cikin filin jirgin kuma da wani sansanin soja da ke nan kusa kamfanin dillancin labarai na reuters ya ce gidan talabijin na iraki ya bada sanarwar cewa zaratan sojojin da kuma 'yan sandan tarayya sun kwace dukkan filin jirgin saman na mosul suna rike da shi sabon shugaban somaliya ya zabi shugaban kamfanin mai kuma tsohon daraktan wata kungiyar agaji a matsayin sabon firaministan kasar an ɗora ma hassan ali khair alhakin wato ƙarfafa gwamnatin tarayya ta somaliya tare da maido da kwanciyar hankali a wannan ƙasa da ke fama da farmaki na 'yan kishin islama da kuma rashin ruwan sama iran ta gudanar da taron nuna goyon bayan tayar da kayar baya na falasdinawa a karin farko cikin shekaru shida taro da ta ce ya samu halartar wakilai daga kasashe 80 abinda ke nuna ƙarin tasirin ƙasar a fagen siyasar duniya jiya laraba aka kammala taron na shida na tsawon kwanaki biyu a kan nuna goyon bayan intifada na falasdinawa a tehran babban birnin iran inda shugaban kasar ya yi alkawarin bayar da karin taimako ga falasdinawa da ke yaƙi da wato mamayar eh, isra'ila iran ta jima tana bayar da goyon baya na kuɗi da soji ga 'yan gwagwarmayan falasdinawa Masu sauraro a nan za mu dasa aya a shirinmu na yanzu sai kuma can anjima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yau za mu so mu ji ra'ayoyinku a kan waɗanne irin matakan kariya kuke gani ya kamata jama'a su ɗauka don kaucewa wato tarkon ɓata gari masu satar mutane. Sai a kira a bayyana ra'ayi. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da Ms. Saida Hamdon da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Rob McLean. Ni Maryam Dauda ke cewa sai an ku yanzu kuma sai a gyara zama a saurari shirin yau da gobe.